tun kafin wannan lokaci da rashin tsaro ya dagula al'amura a najeriya rikici tsakanin hausawa manoma da fulani makiyaya ya jima yana mayar da hannu agogo baya ga samar da zaman lafiya duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi wajen haɗa hankulan kabilun biyu irin wannan rikicin ne ya barke tsakanin hausawa da fulani a ƙauyen jimajimi a ƙaramar hukumar mulkin gudu ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya rikicin ya so soma sanadin amfani da wani gandu inda hausawa da fulanin duk suna amfani da shi domin yin noma da kiwo daya daga cikin Fulani ya bayyana cewa ranar Laraba ta wannan mako Hausawa sun je aikin daji bayan sun dawo gida sai suka tarar wasu daga cikinsu ba su dawo ba. Sai suka yi zargin Fulani da hannu ga rashin dawar 'yan uwansu gida kuma su haka takakka zuwa rogar Fulani suna korafi. don da idan ba za ka zargi mutum ba ai ba za ka kawo mai wannan takakka a gidan shi ba shi hakimin mu ya gaya musu cewa mu ba mu yadda da wanga magana da suke yi ba sai dai mu je gaban hukuma ta raba mu to wayuwar gari ranar alhamis akan umarci cewa duka mata da yara ƙanana su fita daga garin saboda gudun aukuwa abin da zai biyo baya na rigima. To da haka aka yi rushin aka je balle aka yi reporting bayan haka nan ana can wurin reporting din ko da aka asako sun je sun kona gari sun tarwatsa abin da suke tarwatsawa yara ƙanana suna daji wasu ma sun mutu har yanzu dai ba mu samu muka eh, tabbatar cewa mutum nawa ya mutu. kantomin karamar hukumar mulki ta gudu uma mai kano ya ce lokacin da hausawa suka je daji sai suka tarar ba fulani ko ɗaya da ya fito dajin duk da yake sun saba aiki tare suna aiki daga nan sai suka ji ana harbe-harbe wasu waɗanda ba san ko suwa ba suka zo da bindigogi suna halbin su har suka kashe mutum biyu cikin hausawa gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin su ma suka rake mutanen garin aka je aka ɗauko gawawwakin su da aka kashe so ko da aka zo su mutanen eh, matasa su wannan garin waɗanda aka kashe yan uwansu sun biyo sawun mashin da sawun mutum guda ƙasa har cikin wannan bukka inda aka sa mashin sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin fulani ga zama haka ita ma suka sa wata wuta to sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan kuma an ka kore matasan to sai dai fulani sun ce ba su ne suka harbi hausawan ba kuma ba su san waye ya harbe su ba. Saboda waɗannan 'yan ta'adda ai ba mu san su ba kuma ba mu tura su ba ba mu san ina suka fito ba ba mu san ma waɗannan mutanen suna hannun 'yan ta'adda ko ba sa hannun 'yan ta'adda ba. Shi kuwa shugaban karamar hukumar ya ce wasu mutane kawai suna furta kalamai da suke son furtawa ne ba don su san hakikanin abin da ke faruwa ba kuma akasarin su ba maganin suke zaune ba. Ni na gaya musu ni wallahi ba ni da goyon baya akan in goyi bayan bahaushe ya cutar da bafulatani kokari na yanga na kare rayuwa da lafiyar kowa tabbas an kashe hausawa manoma guda biyu su kuma fulani sun ga gawawakin mutanen su guda biyu amma magana kowane gari ba gaskiya ba ne yanzu haka dai ana kan tattaunawa domin yin sulhu tsakanin bangarorin biyu karkashin jagorancin kantoma karamar hukumar na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ya ce zai bincika yadda lamarin yake domin bayani bai iso gare su ba ko a shekarar da ta gabata an samu irin waɗannan rikice-rikicen a ƙananan hukumomin bijji da tangaza duk a jihar sokoto inda aka yi hasarar rayuka masu yawa baya ga wasu makamantansu da ake samu a wasu sassa na najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya